MG boy recording. Eh ke nake so ke na zaba ke na baiwa ruwan zuma ke nake so ke na zaba ke na baiwa ruwan zuma so na kauda na gaskiya ya fi karko da na gani in kina minni dariya sai in ji daɗi ya zo ta ne kan ki zanyo rawar gani babu mai kin saka min da bin so so a zuci har yayi na so so yau ina yin da kwanso so ko da raina na kwan so ni fa kauna ta kai mini dubi ina yanzu motsi na kasance a duniyar so gashi filin da faɗi a zuci cikin min da she zan raina she ke zan da rayuwa babu daɗi na fahimci zancen ɗan adam mai wuyar kwatance wanda so ya sanya shi fariya shi yake da zance na ga samari yake abota mata kawance ni da wacce nan so yanzu ga mu zuwa maraice mai tafurta ta zancen so iri iri muna kamance zo ki bani soyayya za na ba ki soyayya zo ki bani soyayya za na ba baki soyayya ke na ba wa yarda sai ki ba ni yardar ma. so ba fargima ba ba don ganin ido ba ba don rashin sani ba so misalin saman yawa ne ba zan yi fariya ba ba don gina da ke ba shi so yana da girma kofofi na sakwai yawa ne sunan ki malamata a ƙaunar ki na hirata ban canza kudiri na buri na ga ga ki zaune ina san ki so na gaske gubar so a zuciwanke ina yanki iyayi sassaucin ya auren aurenki da na fice a kewarki kullum ina cikin ɗaki in zauna in ta kallon ki kin zama min gurin aiki in dinga zana sunanki ko ina da ina gidana ne